ɗan siyasa ɗaukan siyasa a matsayin abin yau ko a yau ba don nuna ma wa a cikin har kullum shi ne wani idan mutum ya ya ya ce wa mutum ko kowa na kan da wanda ya ce kanka da wanda ya ɗinka kowa na kan babban abin da za su yi amfani da wannan ƙofar da haka su ce ka sa mutum ya zargin hali sannan ya yi kira ga iyaye da su sa ido a kan al'amuran ɗayansu musamman a wannan lokaci da هو كما الأمر 方針、約50年の方向です。朝倉南部医療協会からの活動からですが、安全な遊びで今、今どうでしょうか、どうぞ、私はお願いします。